السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba tara ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ɗaya da ɗari hudu da bakwai, daidai da shida ga watan Afril shekara ta shida. a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhi da ta'alikin a shekhu doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan idan yan uwa ba manta ba al'imam albarbahari ya dauko bayani dangane da a ƙarshen duniya annabi isa zai dawo kuma sannan dajjal ya bayyana shi annabi isa shi zai zama sanadiyan mutuwan dajjal sai al'amarin ya ajuju da kuma bayyanan mahadi a karatukanmu da su gabata mun yi bayani akan mahadi a dajjal da kuma ibn sayyad da hadisin tamimin dari nan suna haska mana yanda ita wannan aƙida tamu za ta samu wajen zama a cikin zuciyar zuciyarmu a bisa yaƙini in ba haka ba da da muka karanta kawai yana daga cikin aƙidanmu yadda da cewa a ƙarshen duniya dajjal zai bayyana sai mai tsallaka mu wuce ko kuma annabi isa zai bayyana don yin surutu na minti uku minti biyar a wuce ba haka al'adan karatun ahalus sunna yake ba shi ahalus sunna duk abin da za a nuna mai ana nuna mai da dalili ne kuma yadda wannan dalilin ya inganta zai iya natsar da zuciyar shi ya ƙara yarda da wannan al'amari din to annabi isa alaihi salatu wassalam zai dawo duniyan nan shine gaban da za mu tashi a yau nuzulu isa na maryam saukan annabi isa ɗan maryam annabi isa ɗan maryam zai dawo duniyan nan amma saɓanin aƙidin kiristoci da suke da domin su ma kiristoci suna da aƙidan zai dawo amma ba irin aƙidanmu ita ce tasu ba su suna da aƙidan annabi isa ya zo ya mutu saboda ya fanshi zunubansu to mu mun ci annabi isa ya zo bai mutu ba amma an ɗauke shi kaga daga nan mun samu matsala aƙidanmu da nasu ba iri ɗaya ba ne akwai daga cikin kiristoci da suke cewa annabi isa ma ba zai dawo ba inda lokaci duk za mu tattauna aƙidan waɗannan mutane da yadda aƙidan ta zama lalatacciya sannan daga cikin 'yan bida'a za mu zo mu ji mu'tazila da khawarij ba su yadda da cewa annabi isa zai dawo ba za mu ji dalilansu da kuma mai da martani akan wannan aƙida tansu sannan ya kamata mu san waɗannan bayanai da muke faɗaɗa su muke zarfafa su mu muka ga malaman salaf suna yi tuntuni malamin salaf baya magana kawai ta mutane surute da kwatance-kwatance na shiririta ana kawo maka abin da ana sa ran za ka zama malami ne shi yasa karatattukanmu babu zukuwa cikinsu an fahimci wannan da kyau ku shi yasa za ka haƙura ne kawai a dafa ka in ka bayyana ka zama malami to ka zama malami amma ba irin waɗannan da suke malamai malanta irin na leki ba Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce akhbarna al-haqq tabaaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ya bamu labari annal yahuda lam yaqtulu rasulahu isa ibn maryam cewa yahudawa ba su samu sa'an kashe manzon shi isa dan maryam ba an gano wannan da kyau yahudawa suna da'awan cewa sun kashe annabi isa ɗan maryam mala ya ce wa inid da au hazihid da'awa ko sun yi wannan da'awar to da'awar ta ta ƙarya ce ba da'awa ce ta gaskiya ba ba samu sa'a na kashe annabi isa ba kuma har yau suna yada wannan su ma kiristoci sun yadda kaji masharmanta su ma wai sun yadda an kashe annabi isa amma Allah madaukin sarki ce a wasaddaka an nasara nasara da ke da'awan cewa su ne mabiya annabi isa to sun gazgata wancan da'awa ta yahudu to kun yahudawa sun ce sun kashe annabi isa waɗannan ɓatattu ne nasara sun yadda da wancan da'awa na yahudawa to su ma ɓatattu ne amma mu al'umman annabi nassi ne ya zo ya ce ba a kashe annabi isa ba ina mu ba ma bin jita-jita an gane kawai daga mutum ya faɗi magana ya yada shi kenan kawai sai mutane sai su kama bi domin waɗanda suke yada cewa an kashe annabi isa ba wa mutanen da suke rayuwa a dandali ne ana tsegumi da gulma ba malaman yahudu ne an gane mu a cikin mu ko malami ne ya faɗi magana sai mun yi bincike in ta tabbata mu ɗauka in ba ta tabbata ba ba mu haɗawa da girman rawanin shi ko gemun shi ko da gaggen wandon shi ko daɗin bakin shi ya gazgata maganan da take ta ƙarya sai an yi bincike in an yi bincike ya tabbata gaskiya ya faɗa shi kenan ya tsira kun ba haka ba kuma hujira ta ta aiki a kan shi Allah ya tsare mana mu. ma'ala ya ce wal haƙiƙa anna isa lam yuqtal hakikanin gaskiya yanda al'amari yake annabi isa dan maryam dai ba kashe shi aka yi ba sam sam ba kashe shi ba walakin allah alqa shibhahu ala ghairi sai dai allah madaukin sarki ya dauke kaman annabi isa ne sai ya jefa ma wani shi amma huwa faqad rafa'ahu allah ila sama shi annabi isa allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi zuwa sama domin kamar yadda mun ɗan yi bayanin nan a baya amma bari mu ɗan tattauna nan kaɗan duk da malam zai ƙara tauna mana shi a can gaba lokacin da yahudawa suka kawo hari gidan annabi isa wannan ɗabi'a ne na ɓata tutintin suke farmaki su kai hari a inda mutanen kirki suke tun da aka yi duniya baka taɓa jin mutumin kirki ya ɗauki makami ya bugi wani ha kawai ya fara tsokana ba sai dai shi ake ma an gano wannan da kyau ko to nabi isa yana da'awa kuma ya samu karbuwa wannan sai wutan hassada ta ruru a cikin zuciyar yahudawa su aka sani da malanta su aka sani da ɗaukaka su aka sani da faɗa aji su aka samu da daraja su aka sani da duk waɗannan abubuwan to kuma ya wani zai zo yau dare ɗaya ya kokari ya shiga gabansu to da sarakunansu da sauran inannin gari sai suka taru akan cewa kamata ya a kashe annabi isa kawai a huta shine sai suka taho to anan daidai sanda suka iso kofan gidan annabi isa to sai labari sai sha bamban wasu suka ce sun aiki ɗaya daga cikinsu ne ya je ya dubo yana ciki yana shiga sai allah ya ɗauki tsoron fuskan annabi isa sai aka manna mashi yana juyowa kafin ya ce yana ciki ko bai ciki ko me yake son ya faɗa sai suka tarar da shi basu bar shi ya faɗa abin yake son ya faɗa ba suka je suka bankare shi suka bankare shi nan dai suka kashe shi bayan kwana biyu suka ɗauke suka je suka binne shi bayan wasu kwanaki 'yan uwanshi suka biyo dare wanda su sun san cewa ɗan uwansu ne aka kashe sai suka haƙe gawan shi sai suka tafi da shi da jita-jita ya yawa a cikin gari cewa ai wanda aka kashe ba wai annabi isa ba ne to sai yahudawa da nasara sai suka tafi inda aka binne gawan wancan mutumi domin su duba su ga da gaske ne suna zuwa sai suka kabarin na yadda yake da suka bude sai suka babu komai a cikin kabarin waɗancan 'yan uwa nashi sun haƙe sun tafi da shi sun je sun mai binniya irin tasu ta al'ada Shi ne wannan abin sai ya shiga cikin zuciyar kiristoci cewa wai ai ya tashi daga matattu ne an gano wannan da kyau ko wannan ƙadiyar kenan Ƙadiyar ta biyu shi ne sanda suka yi so gidan annabi isa annabi isa yana zaune da zakakuran ɗaliban shi so sha biyu a cikin gida an gane waɗannan su ne amintattun shi kamar yadda da yake da amintattu mutum goma da ya mutu ya yarda da su an gano wannan bayan rasuwan shi ne sai sa abdullahi dan saba al-yahudi suka ce su ba su yarda da su ba an gano wannan da kyau ko ne a kafa wannan da ta shi'anci to haka dai za a ta irin wannan kafa kafe na shirme Allah ya kiyaye to annabi Isa da ya ji hatsaniyansu lokacin ya gama alula za su yi sallah sai yake ce ma waɗannan ɗaliban nashi cikin kuwa ne zai fita a kashe shi a madadina a ranar kiyama mu zauna kujera ɗaya ko ko waje ɗaya da shi a aljanna ƙaramin cikinsu ya ce shi zai wannan sadaukarwa shi ne da ya fita yana dab da fitan sai aka ɗauki fuskan annabi isa ce ne sai aka sa mashi yana ba su kama ya suka gici shi an gano wannan da kyau ku da suka gicciye shi bayan 'yan kwanaki biyu ko sama da haka sai waɗancan almajirai na annabi isa cin da kaga waɗancan za a ji za su yi ne binniya ta banza ne ko mutumin kirki ne sai suka je suka ɗauke gawon suka je suka mata ibada sallah irin yanda annabi isa yake magawaki a wancan lokaci suka binne ta a makabartansu to waɗancan da suka je suka ga makabartan ne ba su gan shi ba sai suka ce ya tashi daga matattu kun ga hatsaniyar da ke cikin kwakwalwar kiristoci tuntuni ku? to za mu zo za mu tattauna wannan insha Allah a ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratun nisa'i Allah ya kai mu wajen to amma anan in kun fahimci waɗannan bayanan da muka yi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma qataluhu sam ba su kashe shi ba to su sun ce sun kashe shi kuma Allah ya ce ba su kashe shi ba to matsaya yanzu ga maganganu guda biyu suna karo da juna wace ce gaskiya eh tasu ko ta Allah amma fa yanzu waɗannan da ke cewa an kashe shi suna da magoya baya da yawa a duniya ba miliyoyin magoya baya amma Allah ƙarar ya ce ba a kashe ba amma sun hau kujerar naƙi sun sa ƙafa sun taka maganan Allah sun ce an kashe shi a yau don kun yi wa'azi ko don kun yi karatu ko don kun yi bayani ko sun ibi ka ku damu ko dai kawai ku ci gaba da yi don Allah don ba kowace magana ne Allah ya faɗa kowa yake yadda ba an gano wannan da kyau ko li kullin wijhatun wa muwalliha Allah ya sawwaka wa ma salabuhu Allah ya ce kuma ba su gicciye shi ba wanda suke cewa sun kashe ɗincin sun binne ba shi ba wannan da suke cewa sun kama sun gice ba shi ba ne ce sa wannan hoton da ake da suran da ake yawo da ita cewa ga annabi isa na a gice ƙarya ne ba shi ba ne <clears throat> ko da sun yi sa'a an samu gwanayen zane a wancan lokaci misali sun zauna sun kalle shi a giciyar sun zana wannan sura tsaf to ba nan nabi isa ba ne Ƙwalame suka ce suran ta yi tasiri ne daidai lokacin da suka kama ya suna gashi gashi gashi suna zuwa suka gicciye shi tun daga lokacin su da kansu suka fara samun saɓani tsakaninsu suna kallon fuskan suna wannan ba shi ba ne an gane wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah ya ce walakin shibbi halahu sai dai an kamanta masu shi ne wa innal ladina ikhtalafu fihi kaga waɗannan da suke ta saɓani? shi aka gicciye ba shi aka gicciye ba Allah ce lafi shakkin minhu suna cikin hamshakin shakka dangane da al'amarin annabi isan har yau <clears throat> yahudu da nasara suna cikin wannan shakkan kuma wallahi ba za su fita daga wannan shakkan ba har sai idan sun shiga addinin musulunci Allah ce malahun bihimin min ilmin ba azzal ba su wani ilimi sai hamshi sai tsaban bin ne zato kawai ana fahimtar wannan da kyau ko ba su da ilimi na haƙiƙa sai bin zato to yanzu kun ga wannan rashin ilimin shi sa Allah ya ce wa ma qataluhu <clears throat> wa ma salabuhu ba su yadda ba da suna da ilimi ilimi irin na alkur'ani da sunna a to a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ba a kashe shi ba da sun yadda ba a kashe shi ba amma <clears throat> rashin wannan ilimi ya sa suka bi abin da yake zato ne da tsammani a cikin zuciyarsu shi za daga lokacin da mutum ya aji <clears throat> maganar Allah gefe ko to ba abin da zai zo yana bi sai sai zato kawai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan da suka ce sun kashe shi <coughs> ba su kashe shi kisa ne ya ne ba bal rafa'ahu Allahu ilaihi sai dai Allah madaukin sarki ne ya ɗauke shi zuwa wajen shi an gani lokacin da suka zo waɗannan almajirai shi, mutum sha biyu sun ga sanda Allah yake ɗaukan shi zuwa sama da idan sun gani an gano wannan da kyau ku. domin ya ɗaura tafukan hannun shi akan fukafukan mala'iku aka yi sama da shi sai ce wa kanan Allahu azizan Allah madaukin sarki ya kasance mabuwayi ne shi duk tsarin da ka zo da shi ko in ba Allah madaukin sarki ne ya nufi wannan tsarin ya tabbata ba ko to ka tsara shiririta Allah mabuwayi ne akan tsarin shi hakiman kuma Allah yana da hikiman da ya sa yi haka wani zai ce to me ya hana ba abu an babbike su ba ba haka Allah ya tsara ba me yana Allah bai turo mala'iku sun mutsike su ba Allah bai tsara haka ba an gano wannan da kyau ku me Allah madaukakin sarki ya tsara shi ya bisa tsarin shi shine za a yi wannan aikin ta hanyar a sa cikin shakka da rudani mun gano wannan da kyau ku a sa cikin shakka da rudani domin wanda za su bata su bata ina fatan mun gano wannan da kyau wanda kuma za su shiryu su shiryu za akwai hikimomin da suke da alaka da wannan Allah ya taimake mu <clears throat> wane ita ce aya ta 157 da ta 158 a cikin sautin nisa mahala ya ce wa asharar haƙo fi ƙaulihe haka Allah maɗaukin sarki ya yi ishara a cikin kitabi a cikin littafin shi ila anna isa <clears throat> sayan zilo fi akhirin zaman cewa nabi isa zai sako ƙarshen duniya wa anna nuzulahu sayakunu alamatan dalla ala qurbi wa sa'a kuma sakowa annabi isa zai zama alama ne wanda ke nuna cewa kiyama ta yi kusa an gano wannan da kyau ku yanzu kun ga <clears throat> ɗauke shi da Allah ya sama da shi Allah ya tsara cewa wannan zai zama alama daga cikin alamomin tashin alkiyama kun ji ɗaya daga cikin hikima na Allah Allah ce wa innahu la ilmul lisaa hakika dawon annabi Isa zai zama alami ne daga cikin alamomin da za su bayyana domin gurgusowan kiyama ayata ta 61 cikin sotu zuhuru malaje kama akhbarana anna ahlul kitab fi zalikar zaman sayu'minuna bihi Kama yadda Allah madaukakin sarki ne ba mu labari cewa kiristoci da yahudawa a wancan zamanin da annabi isa zai dawo dubba kiristan da ba yahudan da yake cibiyar da annabi isa a wancan lokaci to zai yi imani da shi zai musulunta ba annabi isa zai zo da takobi ne ko musulunci ko takobi ba maganin jiziya. an gano wannan da kyau ko duk wanda bai musulunta ba a wancan lokaci annabi isa zai kabar da shi kawai to waɗanda suka ga aya ta bayyana ƙarara to sai su imani waɗanda kuma suka ƙi to su sha waya ne Allah ya ce wa in min ahlil kitab babu wanda ga cikin yahudu da nasara illa la yu'minan bihi face sai yi imani da annabi isa sanda annabi isa zai dawo kabla mautihi kafin annabi isa ya mutu mutuwa na hakika an gano wannan da kyau ko domin shi Allah ya ce ba mutuwa ba kuma sai ya dawo duniyan nan ya ci gaba da rayuwa sannan ya mutu sannan a binne shi sannan kiyama ta tsaya jama'a an gano wannan da kyau ku ayata 159 a cikin suratul nisa'i mahala yace wa qad jaa tafsil hadhihi an fi sunnati nabawiyya haqiqa bayanai filla filla sun zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke fayyace waɗannan al'amura ƙarara faƙada akhbaranar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙiƙa annabi ya ba mu labari annahu inda ma tashtaddu fitnatin dajjal cewa a lokacin da fitinan dajjal za ta yi tsanani wa yadiqul Amurbin bil na fi zalika zaman al'amari ya zama ya yayi kunci yi tsanani ga musulmi a wancan zamani Yanzu الله عبده إيه ورسوله عيسى عليه السلام Allah maɗaukin sarki zai sauko da bawan shi kuma manzan shi Isa alaihi salam wa yanzuru indal manaratil bayda annabi Isa zai sauko a wajen wata faran manara sharqiyyu dimashq wacce take gaba gabashin dimashq sham mala yace faqadara wa tabarani في مؤجم الكبير عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق annabi isa zai sauka daidai wata farar manara a gabashin dimashkusha an gane wasu suna kafa hujja da wannan hadisi akan halarcin yin manara a masallaci wannan ba dalili ba ne ba nabi ne ya ce a yi ba kuma ba yi a zamanin shi ba sai dai ya ce a kusa da wannan manaran zai sauka ba komi ne annabi ya ba da labari ya halatta kuma a yi ba yanzu ya ba da labarin wannan manaran kuma ya ba da labarin dajjal a yi za ka ce sunna ne manara to dajjal ma sunna ne kun gano wannan da kyau ko ba a haka waɗannan manarori da yake a masallatai bida'a ne ba daidai ba ne sahabai sun yi su, kuma ya sahabin suka roto wannan hadisi na wannan faran manara ne Allah madaukin sarki ya kyauta wannan hadisi mala ce karanta sahihul jami'u sagir juz'i na shida a shafi na 361 lamba hadisi na 825 wa isnaduhu sahihun kama qala shaykh nasar dinar al-Albani muhammad nasiruddin albani ya ce isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne mahala ya ce wa kada wa safa lanar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama haluhu inda nuzuli hakika annabinmu ya fayyace mana halin da annabi isa zai kasance a lokacin da zai sauka da yanayin abubuwan da za su faru da abubuwan da za su kai su komo duka ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول ليس بيني وبين إيسى نبي babu annabi tsakanina da annabi isa ma'ana lokacin da annabi isa ya zo aka ɗauke shi sama to allah bai ƙara aiko wani annabi a wannan tsakanin ba sewa sai manzan Allah kuma a bayan annabi ba sauran annabi an gano wannan da kyau ko sai zuwa sanda annabi isa zai dawo to annabi isa in ya dawo zai dawo matsayin annabi ne za mu tattauna wannan magana kaka ce eh kaka ce a'a yanzu kai ka zuwa gaya maka ne an gano wannan da kyau ko in ka ce a'a to wa cire mai annabta annabi ne manzo ne daga cikin ulul azumi minar rusuli to za mu zo za mu tattauna ita wannan magana an gane a nan ne nema ku magana a karatun da ya gabata akwai wani wanda yake da awon shi ne annabi isa an gane wanda mun tattauna da shi da yawa ikon allah a lokacin fa har a majalisun na ya zauna ya yi karatu amma da ya je aljinu ne suka hau kan shi ko ko rudani ne ya same shi ko menene dai sai kuma yana da'awa cewa shi ne annabi isa kuma yana ɗanɗana muku maganin shirin nan kun ji ku ku je da yake shiga cikin hadisai yake bankara su yake shiga cikin awo yake lankwasa su dirin waɗannan batattun da za a ce masa Allah ya ce annabi ya ce fi tawili irin shi ne fa ya ƙosa ya suna ya ƙosa ya samu ɗaukaka da matsayi iri iri gashi nan an gano wannan da kyau ku za mu kai lokacin da mai yiwa mu sa ku ji wai ɗan najeriya ne fa bakin fata fa <laughs> duk abin da yake tsammani za ka yi mai tambaya ya nemo ta ya nemo ansanta amma ansa na shubha ba ansa na ilimi ba to ya mutum zai zo ya zauna yana bautan Allah da shubha tsakani da Allah Allah shi kiyaye to shine sai malai yake cewa wa innahu nazilun lalle annabi Isa zai sauko fa iza ra'aytumuhu fa'rifuhu in kun san shi ku gane shi rajulun marbu mutum ne tsaka tsakiyar mazaji ba dogo ne shambal ba ba kuma gajere ne dan dukushi ba laisal hamratu wal bayad shi ba ja ba shi ba fari ba yin zulu bainan mamsaratai ne ka anna ra'asuhu ya zai sako tsakanin wasu tufafi guda biyu ya yafa ɗaya ya ɗaura ɗaya kan shi eh yana zubar da ruwa ka anna ra'asahu ya wa illam yasibhu balalu wasu ga ce mamsaratain shine yanzu zai daura hannun shi a fuka-fukan mala'iku to wannan alolan da ya zuba ruwa a kan shi shine zai sauko ruwa na tsiyaya a kan shi mun karanta wannan to in gaje ka karanta wancan ta kadarin in gaji magana da muka yi da shi sai ce ai annabi isa ba saukowa zai yi ba haihuwan shi za a ƙara yi saboda in ya yadda annabi isa zai sauko ne to ai shi yanzu ba saukowa ya ba gani sai ce a'a ai sunan Allah shi ne haihuwan mutane ake yi to na annabi isa ya zo duniya ba ta hanyar sunan Allah ba mai sunan Allah shi ne haifi mutum tsakanin namiji da mace shi ba bisa wannan tsarin ya zo ba haka da ya tafi in zai dato ta wannan sunnan zai dawo sai ce maka walan tajida li sunnatin ta bidila jahili zai ce Allahu ka ji aya ba Allah ji jahili ko bible ka karanta mai na larabci ba kabara zai ba ana sa jahili a cikin lissafi ne Allah ya kiyaye wannan hadisi karanta hul Jami'ar sagir jizi na biyar shafi na casa'in. lamba hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da sittin da biyar duk waɗannan hadisan saboda son zuciyin shi da neman shuhura ya sa ƙafa ya mutsuke su baki ɗayansu ya aji su an gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kyauta Waqtulun nuzulihi mala ce waqtu nuzulihi yaushe ne lokacin saukowa annabi Isa mala ce wa yakunu nuzuluhu fi waqtin istafa fihi almuqatilun istafa fihi muqatilun sanda annabi isa zai sako lokaci ne da mujahidai mayaƙa na musulmi sun yi saho za sallan asuba wa taqaddama imamuhum lis-sala limamin su gaba zai ja sallah to sai annabi isa ya sauka cin da dama an riga masu bayanin annabi isa tsaf yana saukowa sai su gane shi an gane idan ya zama baka da ilimi akan abu ko za ta yin shi ba za ka gane ba amma kana da ilimi akan wannan abin kana gani zai gace shi ne wannan magana ya kare فيرجع ذلك الإمام طالبا من إيسى أن يتقدم فيأمه سيونا الليمان da بايا yana nufin annabi isa ya wuce gaba ya jagoranci sallan faya a ba sai annabi isa ya ƙi wucewa sai ya bar shi kun gano wannan shi sai ƙarasa sallan za mu ji wannan liman wane ne shi wannan limamu ma'ala ya ce fafil hadis ya zo a cikin hadisi wa imamuhum ai imamul jeshil islami shi wannan limamin shine jagoran wannan yaƙi na musulmi ne rajulun salihun wani mutumin kirki ne an gano wannan bayan da za a yi mutumin da ba mutumin kirki ba ko ya jagoranci al'umma al'ummanta tafi lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba kun gano wannan ƙa'ida kenan in dai mutum ya zama ba mutumin kirki ba idan aka ce yanzu mutumin kirki ya zo ku yana shiga wannan harkar zai watsa ta yanzu bayan sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani sayidina ne kuma ya biyo baya sayidina abubakar al'umman ta tafi lafiya lokobar ta ba? wanda suke fitan kafa bai dawo da su kan sai tiyan tafo ba bayan sai da na abubakar sai sai da nawa bayan sai da umar sai sai da nawa bayan sai na usman sai sai da nawa an gano wannan idan ka ga an tsara al'umma suna tafiya babu saɓani da ruɗani ko sai aka samu matsala daga baya wani ya zo ba rajulun salihun ba bai iya haɗa su abin da yake tare sai ya watsa shi za mu zo gaba a tarihin wannan rajulun salihun za ku ci an gano wannan da ke ku duk alamun tashin kiyama ne waɗannan abubuwan da suke faruwa yasa idan jahili bai san waɗannan abubuwan bai shiru a gaya mai kawai wanda kuma ya sani ji tsoron Allah ya gyara ɓannan da yi shi kenan kawai Allah ya kyauta malai ce fa ma imamuhum kad taqaddama yusalli bihim as-subha a lokacin da wannan limamin nasu yana gaba yana jagorantar sallan subha asba izna zala alaihim isa ibn maryama sai annabi isa dan maryam zai sauka a daidai lokacin sallan asuban nan faraja a zalikal imam yankusu liman sai da da baya da baya yamshi qahqara li taqaddama isa da baya da baya zai da dan annabi isa ya wuce gaba fa ya isa ya dahu baina katafaihi sai annabi isa ya dafa kafadan shaka. haka summa ya qulu lahu sannan ya ce mashi taqaddam wuce fa salli kai masa sallah fa innaha laka waqimat kai aka tsaida musallan fa bihim imamuhum sai wannan limami nasu sai wuce sai masa sallah an gano wannan da kyau ko shikenan wannan hadisi ibnu majah ya tada shi da ibnu khuzaimah da hakim isnadin wannan hadisi ingantacce ne ka duba sahihul jami'u sagir a juz'i na shida shafi na 277 ويكون fi hali idadil muslimin li harbi Dajjal? fara ce wannan al'amarin zai faru ne a sanda musulmi suke shirya tunkarin dajjal saboda su yaƙe shi mafi hadisa abi huraira inda muslim a cin hadisin abu huraira a ruwayin muslim ya ce baina mahum ya idduna lilkital ya uduna lilkital ya sauwona sufuf suna tsakanin suna tsakiyan kintsa yaƙi suna daidaita sahu iz uqimatis sala a lokacin an tsaye da sallah fa yanzu la isa ibn maryama fa ammahum ga wannan ruwaya an ce annabi isa zai sako ya masa limanci wa lafzuhu fi kitabul iman kaifa antum idza nazala ibn maryam fa fikum wa wa ammakum yanda hadisi yake kenan kaifa antum idza nazala ibn maryam fikum wa wa ammakum ya al'amarinku zai kasance idan annabi isa ɗan maryam ya sauko ya jagorance ku a sallah eh a me zai jagorance su a yaƙi ba a sallah ba sau da ita wannan sallan da aka tayar ba shi ya limancin ba daga sanda zai ansa jagorancin yaƙi ne to daga lokacin ne zai ci gaba da jagorantar sallah kuma kun gane ma'anan amma ita wannan sallan kwaya ɗaya to shi ma zai zama mamu ne sauran salloli da jagorantar yaƙi a lokacin shi ne zai zama jagora Allah ya taimake mu wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul fitan babu fatawul qastantaniya a juz'i na uku lamban shafi na 2221 lamba hadisi na 2897 warawahu Hufi kitabul iman babu nuzul isa ibn maryam juz'in farko shafi na 136 a lamba na 155 Allah ya taimake mu dole nan ruwayoyin in ba a tsaya an maka bayaninsu su badalla dalla kana nan sai wani ya ce a ai annabi isa ya an sallimancin ka gane sai ka ce ba an san limancin ya ba ya ansa jagorancin yakin ne da limancin a bayan wannan sallar da aka yi وليس المراد هنا في هذا الحديث أن إيسى أمهم في الصلاة فأنا نتي النبي إيسى يجا قرنشيسو شكو ونن سلم بني فالحديث الأول يدل على رفض إيسى للتقدم أي أحديث فرقو يانونا النبي إيسى يا كعن سنوشي واقبان وأنه قدم الإمام الذي أقيبر له الصلاة سيبر الإمام ذاك قيدا ميد سلم يجا قرنشيسو ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم annabi ya ce al'amarinku zai kasance a sanda annabi isa ɗan maryam zai sauko limaminku na tare da ku eh kaga annabi ya fara gaya mana wannan ku to daga baya sai ya faɗi cewa ga yanda za a yi kuma ƙarshe annabi isan ba zai anshi limancin wannan sallan ba bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabu a hadisul anbiya babu nuzulin isa bin maryam ka karanta fatawul bari a jizi na shida a shafi na lamban shafi na ɗari hudu da casa'in da ɗaya Musulmi ya fitar da hadisa a kitab kitabul iman a jizi na sha biyar shafi na ɗari da talatin da shida a lamba hadisi na ɗari da hamsin da biyar وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يشياج النبي ناتشوا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق بلا غشي با دي يند دنيا تسامو روداني ta rikice za a samu wasu ɓangare na al'umma na suna jihadi akan gaskiya zahirina kuma za su ta nasara ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama Kala fa zulu isa bin maryam sai annabi isa ya sauko fa yaqulu amiruhum sai jagoran wannan yaƙi ya ce ta'al sallibina ka zo kai mana sallah annabi isa Faya yaqulu la sai annabi isa ya ce a'a inna ba'dakum ala ba'adun omara. kuna da jagorori a tsakaninku takrimatallahi hadhihi al-umma Allah ya yi nufin girmama wannan al'umma ne har annabi Isa ya faɗa haka kuma ya bi ɗaya daga cikin waɗannan al'umma na annabi sallah wannan girma ne gare ma ko haka annabi Isa bai zo da neman girma ba an gano wannan galen yanzu yanda ustazai suke gogoriyan neman matsayi da girma da ƙarfi da yaji in kai ne yanzu ana sa bismillah limanci nan dai a jiyo a ce ga ya can wane ne riginin sai wuce o da ta. musulmi ya fitar da wani hadisun na kitabul iman babu nuzula isa bin maryam a jizi na hudu shafi na da da talatin bakwai, a lamba hadisi na da da hamsin shida, allah madaukin sarki ya sa mu dace bima ya hakumu isa ba da nuzulihi to annabi isa in ya dawo da me zai hukunci da taura da linjila ko ku da alkur'ani hmm? sanda annabi isa zai dawo duniyan nan da menene zai hukunci kamata ya ɗaliban ahalus suna ce duk waɗannan abubuwan tintin tin sun san su amma an tsaya ɓata musu lokaci akan abubuwan da ba shi ba ne ko kuma sanda ake karantar da su ilimi su abin da suke hankoro daban ba ilimin ba wannan ya sa sai a waye gari abin da ya kamata a ce sun wuce tintintintinin sun kasa wuce mashi sai dai shi ya wuce su ma'ala ya ce annasusu sabiqa sariha fi annal imam huwa wahidin min hazil umma a nasoshin da muka karanta a baya sun yi nuni a kan cewa jagoran wannan al'umma wannan limamin da annabi isa zai iske so ɗaya ne daga cikin wannan al'umma amma ruwa ya tafa amma kum au amma hum ai isa falisal muradu biha annahu amma hum fi sala da ce ba yana nufin ya jagorance su a sallah ne kamar yadda muke bayani bal muradu annahu hakkama fihim kitaballahi ta'a tabaraka wa ta'ala cewa annabi isa ya yi zai masu hukunci da littafin Allah ne ai ammahum bi kitabin lahi azza wa jalla kun je da ake fitar da fikihu kuma ko zai jagorance su da littafin Allah fa fi hadisi abi hurairah inda muslimin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala kaifa antum idza nazala fikum ibnu maryama fa ammakum minkum fa ammakum minkum ya al'amarinku zai kasance idan annabi isa ɗan maryam ya zo ya jagorance ku da jagoran da ke tare da ku me jagoran da ke tare da su alkur'ani da sunna wa kada qala ahadu riwatil hadith huwa ibn abi zaib lil walid ibn muslim tadari ma ammakum minkum qala ce takhbiruni takhbiruni قال فأمكم بكتاب bi تبارك rabbikum tabaraka wa صلى wa sunnati وآله sallallahu alaihi بيانا alihi wa sallama ji bayani ya fito kararaku daga fassarar salaf karanta sahihu muslim a kitabul iman babu nuzul isa a juz'i na hudu shafi na 137 a lamba na 156 an gano wannan da kyau ku. kina annabi isa in ya dawo ba zai hukunci da attaura ne ko injila ba zai hukunci da alkur'ani da sunna ne wasababu fi adami taqaddumi isa ibn maryama lil imama huwa dilala ala annahu jaa tabi'an li hadha an-nabi bala yace dalilin da yasa nabi annabi isa bai karbi wannan limancin ba dalili ne da ke nuna cewa ya zo ne don ya bi shari'ar annabi muhammad hakiman bil qur'ani kuma ya zama mai hukunci da alkur'ani labil injili ba wai zai hukunci da injila ba ne fa inna shari'atul qur'ani nasikha li shara'i qablaha saboda shari'ar alkur'ani ta share duk wasu shari'o'i da suka zo kafin ita wa qad akhadha Allahu al-ahad wal mithaqa ala Jami'a al-anbiya haqiqa Allah madaukin sarki ya dauki alƙawari ala jami'il anbiya akan dukkanin annabawa an yi uminu bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa su duka su imani da annabi wa yi taba'uhu kuma su bi shi iza ba'asa wahum a haya wahum a haya in an aiko shi yana raye ko iza bu isa wahumun a haya in sanda ya bayyana an aiko shi suna raye to su duka za su bi annabawan suka ce za su bi an gane wannan da kyau ko ne inda Allah ce iz wa iz mai saƙon na nabiyyin ka tuna sanda Allah madaukakin sarki ya ɗau alkawari da annabawa lama a atatukum min kitabin wa hikima sun maja a kuma rasulun musaddiqun lima a kan abin da aka aiko muku na littafi da hikima kuna nan sai annabi ya zo mai gazgata abin da ke tare da ku la tu'minun bihi Allah ce to ku imani da shi wala tansurannahu kuma tabbas ku taimake shi wannan shine alƙawarin qala aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri Allah ya ce kun tabbatar kun yi alƙawari akan haka qalu aqararna duk annabawa suka ce mun tabbatar da haka qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ya ce ku shaida ma ina tare da ko ina shaida faman tawalla ba da tawalla zalika fa ka humul fasikun duk wanda annabin ya bayyana sai ya juya baya yayin nashi waje to ku shaida wannan yana daga cikin yan tawaye to annabi Isa yana daga cikin wanda aka wannan alƙawarin da su in ya da zai bi manzo Allah ko ba zai bi shi ba kuma yanzu wannan ayan na nuna cewa za a samu wani annabi da ya gabata zai dawo ya bi wannan shari'a ko ba tana nuna ba ta nuna ba mun tsaya tattauna wannan ba ne da mun yi ma wannan bayani filla-filla Allah ya taimake mu Ali Imran aya ta 81 da aya ta 82 Mala ya ce fa Isa yanzulu tabi'an li rasulina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhakkiman li shari'atil Qur'an annabi isa zai dawo ya bi annabin mu kuma ya yi hukunci da shari'ar alkur'ani wani zalika fa innahu yusalli khalfa zalika rajul salih wannan ya sa annabi isa zai yi sallah a bayan wannan mutumin kirki wa hadha fakharul li hadhihi umma wa ayyi fakhar mala ce kai wannan alfahari ne mai darajar gaske Da annabi Isa zai yi sallah a bayan ɗaya daga cikin mabiya annabi a cikin wannan al'umma. Fa filhadi ya sassaha al' lafiyar waihi Abu Sa'idu, anan na biyu sallallahu alaihi wa'ala, wa'asalamu a ƙa'a la, min nan lafiyu salli ai sabonin Maryama khalfaho. Abu Sa'idu ya ce daga annabi annabi ya ce mu daga cikinmu ne. annabi isa zai salla a bayan ɗaya daga cikinmu ɗaya daga cikin wannan al'umma ko ɗaya daga cikin familin annabi ɗaya daga cikin familin annabi rawahu abu nu'aymin fi kitabil mahadi ya ƙolin يقول النووي في رده على المكذبين a na annan أن نزوله lauka na haƙan فإنه يكون مناقضا لقوله عليه Alimamin الإمام النووي yana mai mai da martani ga masu ƙaryata dawon annabi isa da suke riya cewa in ya tabbata annabi isa da gaske zai sauko to akwai tufka da warwara a tsakanin faɗin annabi da ya ce la nabiya ba a biyi ba annabi bayana to sai annabi isa al'imamun nawawi yake maida masu da martani ya ce wa annahu ya kunu bi zalika nasikhan li shari'atar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suke cewa idan annabi isa ya dawo to kamar an soke shari'ar annabi kenan kaji shi da suke kawo ku in ya dawo kenan akwai karo tsakanin lanabi ya ba'adi kuma ya soke annabta manzan Allah ne al'imamun nau ya ce haza lal fasit wannan lalin ba daidai ba ne annahu laisal murad bin zuli isa alaihi salam annahu yanzulu nabiyan bi shar'in yansahu shar'una da ya ce ba wai annabi isa da aka ce zai dawo zai dawo a matsayin annabi ba ne kuma ya dawo da wata shari'a wacce ta soke shari'armu wala fi a ahadith ba wannan bayanin cikin waɗannan hadisan kaf wala fi gairi hashi'un min haza ko wata magana mai kama da wannan ma babu to a zo da irin waɗancan maganganun na shubuhi a ce za a yi karo da su wannan ba daidai ba ne bal saha annahu yanzulu hakaman cewa ya tabbata annabi isa zai dawo mai hukunci ne muksitan hukunci na adalci yuhakkimu shar'una kuma zai hukunci da shari'ar mu ne wa yahyi min umuri shar'ina kuma zai rayar da al'amuran shari'ar mu ma hajarahun nasu wanda mutane suka ƙaurace mata duk abin da ya zo mutane sun ƙaurace na shari'ar da annabi ya zo da ita to annabi ya san ya da zai raya wannan shari'ar karanta sahihul jami'u sagir jizi na biyar shafi na 219 a lamba hadisi na 5796 Allah maɗaukin sarki ya samu dace yanzu mun fahimci annabi isa zai dawo sabon annabi ne dawo babu kauro da wancan magana na annabi sannan ba zai zo da wata shari'a ce wacce ta shafe shari'ar manzan Allah ba su masu waɗannan maganganun suna magana ne kawai na soki burutsu na hayaniya sun rasa yadda za su kare aƙidan da suke a kanta wanda babu dalili a kai sai zuwa da irin waɗannan kame-kame da shiririta wanda za mu warware waɗannan maganganu a ƙarshen wannan ba'asi da izinin Allah mahalai ce ka ba wa isa alad jal yadda annabi isa zai murkushe jal ya ga bayan shi ya rugurguje al'amarin shi da dajjal ya waye gari ya zama tarihi a daina labarin shi a duniya baki ɗaya mahala ya ce wa awwalu amalin ya komu bihi isa farkon aikin da annabi isa zai fara kuwa hatu dajjal shi ne tunkarin dajjal kai tsaye mahala ya ce fa ba da nuzul isa ya tawajjahu ila baitul haisu ya kunu dajjal muhasiran isabatal musulmi idan annabi isa ya sauko abin da zai yi a gaba shine zai tinkari baitul maqdisi inda labari ya zo cewa ga dajjal can ya tare wasu mutane fa ya'muruhum isa bi fatihil bab idan annabi isa ya je same su sun shiga gida sun kulle sai ya sa su bude kofar gidan ko kofan kata kofan ganuwan garin da suka shiga suka koya fa fi sunan ibn majah wa sai ibn hibban ومستدرك Hakim عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا انصرف قال عيسى افتح الباب bayan ya kori dajjal sai annabi isa ya ce ku bude kofa fayaftahuna sai su buɗe wannan kofa wa wara'ahu dajjal a baya can dajjal yake annabi isa na nan kofa na nan wasu ka ce haka zai faru wasu ka ce ko wata exit ne a baya kofan baya na fita an gane wannan shi dajjal yana bayan wannan kofan haka sai annabi isa ya biyo ta ne ce su bude suna budewa ya shigo sai ya zo ya bude wannan kofa yana budewa dajjal ya ido fi da shi sai ya narke kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ai agigice dajjal zai zo yanzu misali a ce ɓera ne yana shigantaka ya zo ya tsaya yana taɓa buhuntu yana da cinye yana gama cinye abin da zai cinye ya leko da kai sai gama zuru ya kalle shi haka kana tsammanin zai iya koma me kake tsammani eh ko a ce kare ne ɓallo wani lungu a guje yana shawo kwana sai ke cibar da kura zai koma ne koya zai faru zai wahala bai mutu ba ni a gaba na ya taɓa mutuwa haka fitowa ya daga wani gida a kuce ya ƙetaro titi zai shiga wani gida akwai magen ƙofar gidan tana zaune a ƙarƙashin tebur yana zuwa gaban da kawai shi birki ciwu ya tsaya ana taɓa shi ya mutu wannan ɓeran ya samu hard attack <laughs> a gane dama ya fito daga can a tsorace kuma ya zo ya tadda abun tsoro mafi girma a wajen kawai sai zuciyar ta fashe sai ya mutu haka ake samun irin wannan kai ma lokaci idan wani abu ya same ka na tashi hankali irin wannan yana iya sababar da irin wannan hard attack din shi na ce wani abu ne kawai ya faru kawai ne da ya dafa kirji kawai shi kenan daga nan bai kara yin abu ta sha annabi isa in yi kalli dajjal dajjal ya kalli annabi isa sai me shi narkewa zai an gano wannan da kyau ko to sai narke baki daya shikenan Allah madaukin sarki ya samu dace to shine sai shi hula, sai su bude kofan wa wara'ahu dajjal a bayan kofan da ke bayacin dajjal ne ma'ahu saba'una alfi yahudi yana tafe da sojojin yahudawa dubu saba'in kulluhum zo saifin kowa takobin shi mahallin wasa'at kun gano wannan takoba da kayan yaƙi fa'iza nazara ilaihi dajjal zaba kama ya zubul mil sai kaga dajjal na narkewa kamar yadda gishiri yake narkewa a ruwa da zarar sun yi ido biyu da annabi isa wayan taliku hariban a haka ma yana narkewan fa zai kokarin tserewa ne fa fa yadrikuhu inda babil luddin nabi isa sai je tsare shi a daidai kofan garin Lud sharqi a bangaren gabashin dimashq sham fa yaqtuluhu sai kashe shi fa yahzimu Allahu alyahud sai Allah madaukin sarki wargaza yahudawa yakin su ya kare kenan karanta sahihu muslim sharhin nawawi a lamban shafi na 76 a jiz'i na 18 ina fatan mun gano wannan haka za a waye gari al'amarin dajjal ya zo ƙarshe an gama da shi wafi sayi muslim an abi annar rasulun sallallahu alaihi wa alihi sallama akbara an nuzula isa wa salatuhu bil mu'minina sun maƙala. bayan da annabi ya bayanin sakowa annabi isa da kuma sallan da zai mamuminai sai ya ce fa'iza ra'ahu a duwullah zaba kama ya zubin milhi filma falauta raka holan zaba hatta ya halika da ma annabi isa ya bashi ko haka zai ta narkewa ya narke ya narke har ya mutu walakin ya ƙatulhu allahu biye da sai dai allah da kashe dajjal ne a hannun annabi isa fayurihim damuhu sai annabi isa ya nuna ma jama'a jinin dajjal mun gano wannan da kyau ko kashe shi a huta da shi fi harbatihi a cikin takobin shi zai nuna mai kun ga ga jinin shi a takobi na ko a sandan shi shikenan an kashe shi an huta ka duba sahihul jami'ul sagir a juz'i na shida shafi na 275 a lamba hadisi na 7752 Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wa sirru fi zaubani dajjal mai ke cikin sirrin dajjal ya narke an ce suna ganin shi sai ya narke to mai ke cikin wannan sirrin wani zai ce a dama mutum in ya ga mutum yana narkewa ne ko ko menene to sai mun zo karatu na gaba da izinin Allah sai mu tattauna wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum